daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الرحيم لا صدق muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga dufai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa dufai. waɗancan su ne ‘yan wuta su kuwa masu dawwama ne a cikinta sadaƙallahul aliyul azim Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas da uku biyar 00983 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau Juma'a. Da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum, inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kaninsu. Shugaban ƙasar Iran ya bayyana cewa Iran ce za ta yanke shawara a nan gaba kan matsayin ƙasarta ba Trump ba. jami'in ofishin siyasa na ƙungiyar jihadul islami ya bayyana cewa marigayi said hassan nasarullah ya bai wa falasinawa da gwagwarmaya abin da harshe ba zai iya siffanta shi ba yan tawayen sudan na dakarun kai ɗaukin gaggawa sun kashe mutane fiye da 400 a yankin alkatana da ke jihar white nile ta sudan Yanzu kuma ga cikakkun labarun nan. Shugaban ƙasar Iran ya bayyana cewa Iran ce za ta yanke shawara a nan gaba kan matsayin ƙasarta ba Trump ba. Shugaban ƙasar Iran Masoud Pezeshkian a yammacin jiya Alhamis ya jaddada cewa Iran ce take da haƙƙin yanke shawara kan makomarta ba Trump ba. Yana mai jaddada wajabcin sauya ra'ayi domin dakile duk wani takunkumi da Trump ya kakaba kan ƙasarsa. A jawabin da shugaba Fazaskiyan ya gabatar a wajen taron shugabannin lardin Tehran ta yamma da majalisar gudanarwa ta garuruwan Malat, Shahariyar da Kudus, shugaba Fazaskiyan ya bayyana cewa ma'anar gudanarwa ita ce sanin damammaki. da barazana a ciki da wajen ƙasa da kuma sanin irin ƙarfi da ake da shi shugaban ƙasar iran ya jaddada cewa trump na faɗin wani abu kuma wasu mutane sun saba da abin da trump yake so menene trump yake so na aikata a nan mu ne za mu yanke shawarar yadda za mu tafiyar da makomarmu idan ba iran ba ba ta canza ra'ayinta ba idan ba iran ba ta canza ra'ayinta to ta sanya wa kanta to za ta fuskanci takunkumin turam na rashin hankali don haka dole ne iran ta ɗauki matakin da ya dace domin tafiyar da ƙasarta babban kwamandan dakarun kare juyin juya halin musulunci na iran ya bayyana cewa amurka da gwamnatin 'yan sahayuniya ba su yi nasara ba a yakin da suka kaddamar kan 'yan gwagwarmaya a yankin gaza babban kwamandan dakarun kare juyin halin musulunci na iran manjo general hussein salami ya bayyana cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ba za ta samu wanzuwa idan babu amurka ba yana mai cewa ita kanta amurka ta kama hanyar rugujewa. ya kara da cewa waɗannan al'amura suna faruwa ne a ƙasa kuma wani ɓangare ne na makomar al'umma don haka wajibi ne al'umma su dogara ga Allah kuma su yi duk abin da za su iya a yayin ganawar sa da ziyad hala, babban sakataren ƙungiyar jihadul islami ta falastinu manjo salami ya yi nuni da irin nasarorin da dakarun gwagwarmayin falastinawa da al'ummar gaza suka samu akan yahudawan sahayuniya 'yan mamaya yana mai bayyana wannan nasara a matsayin nasara da take a fili kuma nasara ce bayyananniya da ubangiji daga ubangiji wacce ta kawo abin alfahari ga duniyar musulmi yayin da allah maɗaukaki ya girmama falasɗinawa da nasara bayan shekaru ana killace da su saboda matakan zalunci. babban kwamandan dakarun karajin johalin halin musuluncin ya kara da cewa zafin zalunci da wahalhalun da al'ummar falasɗinu suke sha yana damun kowa a cikin zukata duk jurewa tare da jure da hakanin yana da wahala a yana da wahala a zukatan musulmi amma al'umma tana godiya ga allah maɗaukaki na kasance waɗannan al'amura sun ƙare da nasara da jarumai da daga gaza da falasɗinu jami'in ofishin siyasa na ƙungiyar jihadul islami ya bayyana cewa marigayi said hassan nasarallah ya bai wa Falasɗinu da gwagwarmaya abin da harshe ba zai iya siffanta shi ba mimba ofishin siyasa na ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta jihadul islami a falastinu isan ataya ya yaba da irin tsayin dakan da jamhuriyar musulunci ta iran ta yi a fagen goyon bayan haƙoƙin al'ummar falastinu da mayansu yana mai jaddada cewa shahidi al'umma said hassan nasarullah ya gabatar wa falastinu da gwagwarmaya abin da harshe ba zai iya ambata ba a cikin wata hira ta musamman da ya yi da tashar talabijin ta al'alam na ƙasar iran al'ataya ya yi cikakken bayani kan yarjejeniyar musayar fursunoni tsakanin 'yan gwagwarmayan falasinawa da yahudawan sahayuniya yana mai jaddada cewa gwagwarmaya tana ci gaba da tafiya a kan tabbataccen matsayi domin cimma manufofinta duk kuwa da ƙalubalen da take fuskanta har ila yau ya taɓo matsaya matsayar da 'yan gwagwarmaya suka fuskanta na makircin ƙasa da ƙasa da ke yunkurin raba al'ummar falastinu da tushensu na asali yana mai jaddada cewa tsayin dakan 'yan gwagwarmaya da haɗin kansu su ne mafi girma na makamai wajen tunkarar duk wani makircin wuce gona da iri kan al'ummar falastinawan Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Motocin bas-bas guda uku sun tarwatse a birnin Tel Aviv, lamarin da ya haifar da rudani a tsakanin Yahudawan sahayoniya. Motocin bas-bas guda uku sun fashe da yammacin jiya Alhamis a wurare daban-daban a yankin Bat Yam. da ke kudancin birnin tel aviv a tsakiyar haramtacciyar Kasar isra'ila kafofin watsa labaran haramtacciyar kasar isra'ila sun bayyana cewa ma'aikatan tsaro na cikin gidan haramtacciyar kasar isra'ila ta shimbat ta fara binciken waɗanda ake zargi da dasa ababen fashewa da suka yi sanadiyar tarwatsa motocin bas bas ɗin kuma sun ba da rahoton zargin cewa an samu wasu bamabamai guda biyu waɗanda ba su fashe ba har ila yau kafofin watsa labaran na 'yan mamaya sun ruwaito cewa an dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasa gaba ɗaya a yankin na batiyam sakamakon fashewar bamabaman kuma jami'an tsaro sun yi kira ga dukkanin direbobi a yankin tel aviv da su duba motocinsu na bas-bas saboda tsoron kada an dasa musu bamabamai a ciki. 'Yan tawayen Sudan na dakarun kai ɗaukin gaggawa sun aikata muggan laifuka a yankin Alkatana da ke jihar Wat Nile ta Sudan. Rahotanni sun bayyana cewa dakarun kai ɗaukin gaggawa na Rapid Support Forces sun aiwatar da wani sabon kisan kiyashi kan fararen hula a birnin Alkatana da ke arewacin jihar Wat Nile na Sudan. wanda ya yi sanadin mutuwar mutane fararen hula tare da tarwatsa al'ummar yankin inda suka fantsama zuwa gudun hijira ma'aikatar harkokin wajen sudan ta tabbatar da cewa dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces sun gudanar da wani kisan kiyashi da ya yi sanadin mutuwar mutane 433 a ƙauyukan birnin alkatana na jihar Wat ma'aikatar harkokin wajen sudan a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce dakarun kai ɗaukin gaggawan sun yi amfani da salo da suka saba yi na ɗaukar fansa kan fararen hula da ba su ɗauke da makamai a ƙauyuka da ƙananan garuruwa bayan da suka sa kashi a hannun sojojin sudan ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla yanzu kuma sai shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka haɗa da shirin ko kun san mu a yau da kuma ɗan masu saurare da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Juma'a 21 ga watan fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 22 ga watan sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 60 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan fabrairun shekara ta 1965 malcolm x musulmi bakar fata ɗan ƙasar amurka ya shahada sanadiyar harbi da bindiga da wasu waɗanda ba a san ko suwaye ba suka yi masa an haifi malcolm x a shekara ta 1925 yana matashi ya karbi addinin musulunci sannan kuma malcolm x ya shiga gwarmaya da fararen fata masu ra'ayin wariya a kasar amurka sannan kuma malcolm x din ya samu damar zuwa wasu kasashen musulmi inda hakan ya taimaka masa matuka wajen ƙara sanin wasu lamurra masu mahimmanci dangane da addinin musulunci a waɗannan tafiye-tafiye amma a rana irin ta yau yana cikin jawabi a wani taro a kasar amurka sai wasu mutane da ba san ko su ne ba suka harbe shi har lahira. masu saurare ko kun cewa shekaru 52 da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan fabrairun shekara ta 1973 sojin haramtaccen kasar isra'ila suka kakkaɓo wani jirgin fasinja na kasar libya wanda ya bace kan hanyar sa ta zuwa birnin alkahira na kasar masar a lokacin da ya shiga yankin sina a lokacin da yahudawan isra'ila suna mamaye da yankin sina na kasar masar a cikin fasinjoji 113 da suke cikin wannan jirgi da 108 daga cikinsu suka rasa rayukansu sanadiyar kakkabo wannan jirgi kuma babu wani mataki da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka ko wata ƙasa har yanzu akan wannan ta'asa da haramtaccen ƙasar isra'ila ta aiwatar masu saurare ko kusan cewa shekaru 109 da suka gabata a rana irin ta yau 21 ga watan fabrairun shekara ta 1916 aka fara karan mai tsanani a tsakanin sojin jamus da na faransa a yakin duniya na farko karin fatar da aka kira yakin verdun sannan kuma a yankurin da jamus ta yi ne na mamaye faransa a wancan lokaci hakan ta faru inda jamus ta fara kaddamar da mummunan farmaki a kan yankin na badun wanda yake a matsayin mabudin shiga kasar faransa wanda kuma idan jamus ta yi nasarar murkushe dakarun faransa a wurin a cikin sauki to za ta iya mamaye kasar faransa to amma sakamakon tsayin daka da turja da sojojin faransa suka yi a gaban sojin kasar jamus ban shuɗewar watanni goma ana gwabza yaƙi a tsakanin sojojin na jamus da faransa da ƙarshe dai sojin jamus sun miƙa wuya inda alatilas suka janye kuma wannan shine masomin shan kashi da jamus ta yi a yaƙin duniya na farko an kisa cewa dai adadin sojin jamus waɗanda suka rasa rayukansu gami da na faransa ɗin sun kai kimanin sojoji miliyan ɗaya a wannan karan batta masu saurari ko kun san cewa shekaru 67 da suka gabata a ranar irin ta yau 21 ga watan fabrairun shekara ta 1958 al'ummar kasar masar da syria suka kada kuri'ar amincewa da haɗa kan kasashen biyu da sunan jamhuriyar larabawa a zaben raba gardama sun zaɓi jamal abdul nasir shugaban kasar masar na lokacin a matsayin shugaban sabuwar jamhuriyar da aka kafa na farko jim kaɗan bayan haka ƙasar yaman ma ta shiga cikin wannan jamhuriya ta larabawa manufar kafa wannan jamhuriya dai ita ce haɗa kan ƙasashen larabawa musamman ma dai masu adawa da gwamnatin sahiyuniya a jamhuriyar larabawa ɗin wasu gwamnatoci manufofinsu musamman na harkokin waje majalisun koli na waɗannan ƙasashe ne suke fayyace su da kuwa haka ya wa mahangar wannan jamhuriya da aka kafa wanda hakan ne kuma ya zama ɗaya daga cikin dalilan da suka kawo cikas wajen gudanar da ayyukan wannan majalisa wannan kawance dai ya ɗauki tsawon shekaru uku ne kawai kuma shugabancin kasar masar a jamhuriyar haɗaɗɗe daular larabawa ya haifar da rashin gamsuwa da kuma ficewar siriya da cikin wannan kawance inda da karshe dai aka wargaza wannan haɗaka a cikin shekara ta 1961 masu saurare ko kun san cewa shekaru 25 da suka gabata rana irin ta yau wato 21 ga watan fabrairun shekara ta 2000 a karan farko aka gudanar da bikin ranar harshen uwa ta duniya a ƙasashe daban-daban na duniya an ayyana wannan rana bisa shawarar da hukumar kula da ilimi kimiyya da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta yanke ne a watan nuwamban shekara ta 1999 kuma majalisar ɗinkin duniya ta ayyana shekarar 2008 a matsayin shekarar harsuna ta duniya wani mataki dai na bayar da muhimmanci wajen kiyayewa da kuma karfafa harshen ya samo asali ne sakamakon yadda kusan rabin nau'o'in harsuna guda dubu shida waɗanda aka sani a duniya suke fuskantar haɗarin ɓacewa saboda dalilai daban-daban musamman ma dai sanya harsunan ƙasa da ƙasa ta hanyoyi daban-daban duk da haka kowane harshe ya kunshi jirin al'adu da tarihin rukunin mutane waɗanda suke rayuwa a duniya kuma bambancin harshe yana nufin kiyaye al'adu na bil'adama don haka ta hanyar sanya ranar 21 ga watan fabrairu a matsayin ranar harshe na asali na al'ummomin duniya unesco ta jaddada kiyayewa da kuma bunƙasa harsunan asali da na ƙasa tare da kira ga kowa da kowa da ya ƙarfafa harshen sa na asali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 hijira da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. kalaman da shugaban amurka donald trump ya yi sun haifar da girgizar kasa ta siyasa a yankin gabas ta tsakiya da ma duniya baki daya ta hanyar bayyana muradinsa na mallakar yankin gaza kuma mallaka na tsawon lokaci da nufin mayar da shi riviera na gabas ta tsakiya wato bakin teku mai dauke da yanayi daban-daban da zai kasance wurin yawon bude ido bayan ya raba mazaunansa har abada ta hanyar tura su gudun hijira zuwa masar jordan da sauran ƙasashe wannan hangen nesa ba zai kasance ya bijiro ga 'yan siyasa da masu lura da al'amura ba musamman ma bayan da donald trump ya yi alfahari fiye da sau ɗaya game da cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a zirin gaza wanda ya kamata ya kai ga janyewar sojojin mamayar isra'ila daga cikinsa da kuma fara sake gina shi a mataki na uku wannan matsayi na donald trump ya tunzura falasinawa larabawa da kuma bangarorin ƙasa da ƙasa musamman ma tarayyar turai birtaniya china rasha da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres shugaba trump ya kafa hujjar koren falasinawa daga gaza saboda dalilai na jin kai don samar da wuri mai aminci da mutunci da ke al'ummar wajen gaza domin gaza ya kasance wuri da ba za a iya rayuwa a cikinsa ba abin mamaki shine ya gabatar da wannan tunani ne a yayin da yake tare da Netanyahu wanda ke da alhakin lalata Gaza kuma kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ke neman sa a jallo a matsayin mai laifin kashe Falasɗinawa da kuma rusa tushen rayuwarsu a Gaza kuma Trump ɗin ya tsaya kusa da Netanyahu yana murmushi a wani fage na miƙa wuya wanda ke nuni da matakin na na siyasa da karkatar da kyawawan ɗabi'u a tsakanin bako da mai masaukin bako a maimakon shugaban na amurka ya yi kokarin wanke zunubin amurka kan matakin da ta ɗauka na taimakawa ayyukan ta'addanci wajen rusa rayuwar al'umma amma sai nuna cikakken goyon bayansa ga 'yan mamayar isra'ila da kuma matakin da suka ɗauka na rusa zirin gaza da muggan makamai na amurka kuma yana gaggawan gabatar da ra'ayoyin da suka kai matsayin shafe wata al'umma daga muhallinsu, lamarin da ke bayyana gagarumar hidima da munanan manufofin 'yan sahayoniya masu ɗauke da tunanin mulkin mallaka ta hanyar ba su damar abin da suka kasa cimmawa ta hanyar karfin soji na wuce gona da iri inda Trump ya gabatar da mafarki da ba za ta taɓa aukuwa ba a zahiri wani abin mamaki shine cewa 'yan kwanakin baya da trump ya ba da shawarar korar falasinawa majiyoyin da aka sanar da su wannan gurguwar tunani sun shaidawa jaridar new york times cewa manyan jami'an gwamnatin amurka sun kaɗu da jin irin wannan rashin zurfin tunani suna jaddada cewa gwamnatin trump bata gudanar da wani shiri na yau da kullum ba don binciken yiwuwar wannan shawara kamar yadda majiyoyin watsa labaran haramtacciyar kasar isra'ila suka bayyana cewa hukumar tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba ta da masaniya kan irin wannan tunani na rashin dacewa don haka ta ji shi kwatsam a matsayin bazata bangarori da dama na amurka da na haramtacciyar kasar isra'ila sun bayyana wannan tunani na shugaban amurka donald trump a matsayin ra'ayi maras kyau da ba a yi zurfin tunani wajen gabatar da shi ba kuma zai haifar da hatsari mai girma ga batun falasinawa da tsaron yankin gabas ta tsakiya sannan babu wanda ke da sanin inda hargitsin zai tsaya wannan ya sa masu baiwa shugaba Trump shawara suka ce tunanin mallake zirin Gaza zai ɓace kamar ba a taɓa jinsa ba bayan ya bayyana wa shugaban na Amurka cewa ba abu ne mai yiwuwa ba a cewar jaridar New York Times. Shin me yasa shugaba Trump ya gabatar da wannan ra'ayi? Shin tunani ne kawai na wauta ko kuma akwai wata manufa ce da ke son cimmawa a cikin zuciyarsa? Na farko, akwai yiwuwar cewa wannan ra'ayi ya zama bala'in gwaji don ganin irin martanin Falasɗinawa da ƙasashen Larabawa da abin ya shafa, inda matakai sun bambanta ko shakkan yiwuwar hakan ya zama mai rauni. To Trump zai ci gaba da gudanar da ra'ayinsa domin gudanar da hidima ga Yahudawan sahayuniya 'yan mamaya saboda sun samu damar kawar da al'ummar Falasɗinu waɗanda su ne mamallaka ƙasa a yankin zirin Gaza. sannan kuma bayan gaza a sake maimaita gwajin kan yankunan gabar yammacin kogin jordan domin ganin an cimma burin 'yan mamayar isra'ila na mallake dukkanin kasar falastinu na tarihi inda kasar za ta zama babu asalin mazaunanta idan wannan dabara ta yi nasara wannan lamari zai zama sharan fage na kafa a ƙasar isra'ila mai girma ta inda idanun 'yan sahiyoniya zai koma kallon yiwuwar kwace kudancin labanan wasu yankunan ƙasar jordan da kuma kudancin ƙasar siriya. kamar yadda ministan kudin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila bezalet smotrich ya bayyana wanda ke kallon kasar jordan a matsayin wani bangare na kasar alkawari ga yahudawan sahayuniya kuma kamar yadda ministan sadarwar gwamnatin mamayar isra'ila shalomo kar'i ya yi nuni da cewa iyakokin birnin kudus sun kasance har cikin birnin damascus fadar mulkin kasar siriya na biyu idan batun tilasta wa falasinawa yin gudun hijira daga zirin gaza ya zama tunani da ya gaza cimma nasara domin dabara ce maras tushe kuma ya zo a yanayin da bai dace ba shugaba trump na iya amfani da batun a matsayin dabara ta hanyar janyo kace na ce ta cewa zai watsi da shi ta hanyar janye batun gudun hijira zuwa yarda da sake gina gaza domin cimma muradu biyu ƙarƙashin ci da ceto da kasuwanci manufar farko matsin lamba na kwance ɗamarar ƙungiyar hamas da kawo ƙarshen mayar falasɗinawa da kuma kula da makomar yankin zirin gaza gami da gudanar da yankin bisa a idoji da suka yi daidai da muradun tsaron gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a madadin sake gina yankin manufa ta biyu tursasa saudiya da ta yi watsi da batun sharaɗin kafa a ƙasar falastinu da kuma amincewa da ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila a matsayin yarda da shirin sake gina yankin zirin gaza a matsayin buƙatar falastinu da larabawa cikin gaggawa domin neman gudun hijiran falasinawa zai zama wani dalili na ci gaba da taɓarɓarewar matakan tsaro a yankin da ƙasashen da ke cikinsa musamman ƙasashen masar da jordan Na uku, shawarar koran Falasɗinawa daga tushensu zuwa gudun hijira. Jami'an fadar White House na Amurka suna ganin ra'ayin Benjamin Netanyahu ne domin taimaka masa wajen daidaita gwamnatinsa ta hanyar bashi damar tallata ci gaba da aiwatar da kashi na biyu na yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ga abokan hamayyarsa masu tsatsauran ra'ayi kamar ministan kuɗi Bezalel Smotrich wanda ya yi barazanar rugujewar gwamnati idan kashi na biyu biyu ya koma matsayin da amurka ta yanke shawarar aiwatar da yarjejeniyar wanda shugaba trump ke alfahari da shi a matsayin nasara mai cike da tarihi cikin sauri wajen warware rikicin falasinawa da yahudawan sahayoniya don haka tunanin koran falasinawa daga muhallinsu ko da kuwa hasashe ne kuma farki ya zama masalaha da ake amfani da ita a matsayin neman ɗaukaka turam da na tanyahu wasu ƙasashen larabawa sun ɗauki matakin nuna rauni ko nuna rashin tasiri wajen daƙile kisan kiyashin da aka yi a zirin gaza suna tunanin cewa wutar ba za ta riske su ba kuma wannan matsaya ta tsaka-tsakiya za ta kawo musu samun gamsuwar amurka tare da nesanta su da sakamakon mummunar bala'i a gaza sai dai kuma tun bayan da lamarin ya ƙetare kan iyakoki ya koma kan tsaron ƙasashen larabawa ta hanyar shirin neman tura falasinawa zuwa su musamman barazanar tsaron kasar masar da kuma barazanar da kasar jordan take da shi dangane da ƙasarta madadin kasar falasinu a hangen nesa na gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila lamarin ya zama dole su ɗauki matakan gaggawa kan nuna rashin amincewarsu zuwa gudun hijiran falasɗinawa sannan kuma su fara jaddada buƙatar ɗaukan matakan baiwa falasɗinawa kariyar gaggawa ba tare da ɓata lokaci ba ta hanyar samar da taimako ga falasɗinawa da suke ɗauke da matakan gina gaza ba tare da ɓata lokaci ba don kada gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ko shugaba trump su fake da rusa gaza a matsayin hujjar aiwatar da shirin hijira sakamakon haka tallafawa gaza da al'ummar falasinu a fagen tunkarar gwamnatin mamayar isra'ila ya zama kariya ga al'ummar falasinu kuma yana matsayin maslaha ga kasashen larabawa hakika dagewar falasinawa akan neman haƙoƙinsu wani muhimmin al'amari ne da yake tilasta wa haramtacciyar ƙasar isra'ila daina sha'awar faɗaɗa gine-ginen matsugunan yahudawa 'yan sahayuniya 'yan kaka gida musamman ta hanyar mame yankunan ƙasashen larabawa da kuma sanya gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta rasa ƙarfin yin barazana ga muradun ƙasashen larabawa girman kai na gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na neman mame yankunan ƙasashe da kuma matsayin shugaba trump na goyon bayan masu tsatsauran ra'ayin yahudawan sahayoniya yana buƙatar matsayi mai tsanani da ƙarfi na larabawa domin ƙalubalantarsa musamman daga ƙasashen masar jordan da saudiya kuma idan aka yi la'akari da matsayin trump da na jami'an amurka masu kare yahudawan sahayoniya ido rufe da suke nuni da cewa gwamnatocin larabawa suna magana a kafafen yada labarai game da wani abu yayin da a bayan fage suke magana ta daban wannan shine abun da ya sanya matsayin larabawa ya zama mai yanke hukunci don kare muradun larabawa tsarin yammacin duniya ƙarƙashin jagorancin amurka da shugaba trump ba su ganin wata kima kuma ba su mutunta kowa sai mai ƙarfi sannan ba su ɗaukan komai da kima sai abin da ya dace da maslaharsu wannan shine ka'idar su a fagen mu'amala da ƙasashen larabawa waɗanda suka mallaki ƙarfin siyasa tattalin arziki da karɓuwa a yankin wanda hakan ya sa yankin larabawa ya zama zuciyar duniya da kuma cibiyar yarjejiyar kasuwancin ƙasa da ƙasa ya isar ga ƙasashen masar da jordan su yi barazanar dakatar da alakar su da yarjejeniyar zaman lafiya da haramtacciyar ƙasar isra'ila irin mamaya don haka ya tilasta wa amurka da haramtacce kasar isra'ila su sake yin la'akari kan mugayen manufofinsu kan batun falasɗinu da tsaron ƙasa na larabawa.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 muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agadas ne ke muku lalimar habin a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku ranar sha uku ga watan Fabrairu ita ce ranar rediyo ta duniya wace Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin mahimmancin rediyo ga al'umma. taken bana shi ne rediyo da sauyin yanayi kan haka ne kuma mu anan muka ji ta bakin ku ko wani sako ne kuke da shi ga sashen hausa na rediyo iran ta ɓangaren shirye-shirye da mu'amala da masu saurare malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum sunana Ibrahim wankin hula a garin Maigode a Kemba jihar Niger. gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran muna muku fata alkhairi dubu bisa dubu hakikanin gaskiya a gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran ya taka gagarumin rawar da yake har abadan abada ba za mu taɓa manta da ita ba bangaren musulunci kuma a duk duniya babu wani gidan rediyo wanda ya fice game da bangaren faɗakarwa da tunatarwa akan al'amarin musulunci a duniya kuma muna yin ma ma'aikacin fatan alkhairi sai dai babbar damuwar ga gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran da ba mu kama shi ta rediyo sakamakon ainihin munafukan duniya da kuma kafiran duniya masu yin musulunci zagon ƙasa sun sa gidan nan gidan rediyo mai albarka gaba a bangaren na'urorin shi kamar yadda muke samun labari hakan ne ba haka ba ne wallahu alamu ko da fatan ubangiji Allah gwamnatin Nijar ai eh, gwamnatin jamhuriyar musulunci ta Iran za ta zagi damtse wannan gidan rediyo a ƙara bunƙasa shi a bangaren mu daga kamo shi ta rediyo ba dole sai ta waya kamar haka ba to muna fatan ubangiji Allah ya sa kokinmu ya ce ga kunnuwan waɗanda ya dace Hassan Barka muna muku fata alkhairi mai magana Ibrahim Yawanci Huna a garin mai godiya. a Kimba jihar Niger memba amurai matasan Afirka reshen jihar Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu da jamhuriyar musuluncin Iran. Kai tsaye kuna tare da Ali Dismail wanda aka sani da Ali Jamaika a nan cikin garin Magariya, jihar da Magaram. Asan barka muna godiya ɗari bisa ɗari. To alhamdulillahi ranar muhimmancin radio da ƙungiyar UNESCO ta ware don tuna da radio. To yau sakon ga ma'aikatan radio da kuma radiyon Iran. Muna godiya ɗari bisa ɗari kuma muna jinjina ma radio Iran. domin tana ba mu damar sanin dukkanin abin da ke wakana a kasashen duniya kuma tana ba mu damar tofa albarkacin bakinmu dangance da abin da ke wakana a kuma muna kire ga iran shawarar mu shine kamar irin su magariya da ba ma jin radiyon iran da sauran jihohi muna ra'ayinta ya kamata a ce sun samu sun dan jajjona mana radiyoyi wanda za mu dinga sauraron su shine sakon assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci assalamu alaikum ina makowa ta alfiri a ah, ana ina so in ɗau wannan dama a in kira ga wannan shugabanni namu a na wannan gida mai tarin albarka a ya kamata na ya kamata shirin duk gidan rediyon da za a yi saboda ba mu kama ku a wannan gidan rediyon na mai tarin albarka a muna kuma son ko da wani lokaci shirin da aka azo muna ba ya taɓa wuce mu amma saboda ba mu jin shirye-shiryen wannan gidan rediyon na a ƙarshen gaskiya abin ya ɗan rage ya kamata a ce ko da audio na aka yi muna a yi muna audio mu jiya a abin da duniya take ciki saboda ba mu kama ku nan a najeriya mu wanga yanki namu na jihar kebbi a ina yi muku fata alferi a tashi lafiya daga ya ko sanusu garin duna dandalo kalgar mai jihar kebbi tarayyar najeriya na gode kwarai sai an jima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sashen Hausa na gidan rediyo ta na rediyo mai albarka. ya muku magana Hamisu mai dan kuka shugaba na kungiyar masu kira da sauran rediyo ta nan garin da magana. To muna godiya da kuke bamu dama tsoma albarkacin bakin ma bisa abubuwan da ke cikin na tuwo a ƙwarya. To lallai dangance da ranar radiyo ta duniya kamar yadda majalisar dukkan duniya ta ware abu sha uku ga watan wannan to gaskiya babu abin da zamu iya cewa gaskiya bisa albarkacin radio eh, irin more da muka ci a bangaren radio gaskiya eh, kusan ce bai ma musaltuwa. sai dai kawai mu ce Allah ya sa a dade ana yi kuma Allah ya sa a yi shagulgula lahiya a kare lahiya maimakon magana hamsin mai ɗan kuka shugaba na kungiyar masu kira da radio ta nan garin da madaka. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Usman Maidala Bosheri a cikin jihar Damagaram cikin jamhuriyar ta Nijar hakikanin gaskiya za a cewa eh, musamman shafin hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran e kun ba mu dukkanin wata dama musamman mu masu sauraron ku e ta wannan hanya ta manhajar whatsapp da za mu aika sakonninmu da abubuwan da suke cinye mana tuwa kwarya da ma sada zumunta da kuke ware mana wa'insu ranaki wannan gaskiya ba karamin farin ciki muke ba mu masu sauraron ku e, kusan dai a mu'amala da muke yi da sauran gidajen rediyo ka ba mu samu ba dama kamar irin yadda wannan dama da aka bamu Eh, ta eh, manhajar wazaf da za mu tura sakonnin abubuwan da suke cikin mana a kwarya kuma muna fata za ku kara inganta eh, ma'amala da kuke yi da kamar gidajen rediyo na jihohinmu na nijar da ma kuma wasu saura da suke cikin najeriya abokan ma'amalar ku domin a yakan sauraro ku yadda ya kamata a wannan kasashe namu na afirka inda ake yaren hausa kuma da haka muke muku fatan alkhairi da dukkanin ma'aikatan ku maza da mata a duk inda kuke kuke aiwatar da ayyukan ku Allah ya kare ku cikin kariyarsa kuma Allah ubangiji ya kara ɗaukaka wannan gidan rediyo na Muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ma mu masu sauraron ku ina muku fatan alkhairi muna muku fatan alkhairi daga mai sauraron ku Usman Mai Dala Boshiri a cikin yankin jihar Damagaram cikin Jamhuriyar ta Nijar a tashi lafiya. Assalamu alaikum sashin Hausa Radio Iran Jamhuriyar Musulunci mai magana bilamina maji daga karamar hukumar Ningi a jihar Bauchi. To, mu kan babu abin da zamu ce da wannan gidan rediyo na Jamhuriyar tehran illa godiya da fatan alkhairi muna addu'ar allah ya kara ɗaukaka wannan gida na rediyo ya kuma sanya wa ma'aikatansa albarka mamman barka muna godiya kwarai da gaske da irin kokari da kake yi da mu daga karshe muna addu'ar allah ya albarkaci rayuwar mu baki ɗaya ya kuma ba mu zaman lafiya a ƙasashen mu na afirka da ma duniya baki ɗaya na gode biyo hettaren jamhuriyar musulunci mai magana biliyamina agwar maji daga karamar hukumar ningi a jihar bauchi To masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muke zuwa muku. Malami na gaba sai ka sha mu ce. Radio Iran jamhuriyar musulunci sunana Muhammadu Kambale Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar bugu da kare ma'aji na masu kira da shurare reshen Nyamai. Eh gaskiya Radio Iran gaba dai gaba dai muna jinjina miki. kuma komi naku shirin ku daidai yake musamman na harkar musulunci na dankon juna hada dankon juna eh guda zuwa biyu muke so a kara muna eh a buda muna wata rana wanda mu za mu ba da ra'ayin kanmu kuma a tattauna bisa kan shi eh ra'ayin da muke so muka gani ana tambaya ana cewa jiha kaza jiha kaza to ana daukan jihohi a ce ai jiha guda ga ra'ayin da ya kamata a tattauna bisa kan matsalolin da aka tattauna a tattauna eh na biyu kuma muna so e radio iran ya samu radio cikakke musamman yamai wanda kullum ana ji labarin shi nan yamai wani bi muna da matsala wanda za mu shurara labaru radio iran kowane lokaci salamu alaikum radio ta harin mana musulunci sunana shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura a Najeriya. Hakikan wagga rana da aka ware ta ranar radio. Hakikan radio ta harin mana musulunci muna alfahari da ku da duk abubuwan da ra'ayinmu da naku wanda kuke ba mu namu na kanmu da naku kuma kuke kula da mu to Allah saka da alkhairi kuma daukacin wanga rediyo kaga cikin wanga gida wani bai san wani ba wani ya san wani kuma ta haka wani zai kare da wani to kaga ko nan rediyo ya amfani ko bulaguro kai kace ni ne to shi wanda yake jin ka ko jama'a al'umma suke jin ka to insha Allah kaga anan ma rediyo ya amfani mu illa abin da za mu ce da mu da ku da jama'in gidan waga rediyo mai amfani to allah saka da alkhairi to shi abin da muke kira ga shi waga rediyo shi dai kaman yadda yake tsage gaskiya ko matsacinta ya ci gaba da haka kuma duk abin da ake yi na harkokin Eh, afirka ko kuma duka duniya ga baki ɗaya cikin waga rediyo to muna biye da ku kuma allah saka da alkhairi kuma allah daga likafa allah wani ya ba mu zama lafiya tare kuma muna muku godiya ana jinjina muku suna na shugaba iliya mai kanti shayi bakin daura muna tare da ku. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio hiran, muna muku fatan alkhairi mamman barkar farko suna na Halilu Musa daga Maraɗi Allah Tsoho a jamhuriyar Nijar. to gaskiya ne muna godiya dangane da wannan maudu'i na wannan rana da kuka sanya mana to a takaice ni ra'ayi na ko kuma tsokacin da nake sai in yi an zo kan gaba daidai inda nake sai in yi shi gaskiya shirye-shiryen da kuke suna ƙayatar da mu amma dai akwai matsala guda ɗaya wadda akwai wani bayani idan kuna yin shi sai murya tana sarƙafewa tana maƙalewa sai can gaba sai amokin murya sai ta fito can baya baka san menene aiki ba sai ɗumin yana tikirewa yana kakkaɗewa a cikin shirye-shiryen ku da dama domin na fatan za a kawo gyara a cikin wannan lamari a cikin wannan gidan radio muna muku fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen hausa jamhuriyar musulunci to farko dai suna na abdullahi ke laro mai ganin mutunci na daga dan malam jihar maradi mana godiya shugaban gidan wannan radio ko in ce wannan gida jagoran wannan tafiya malam hassan barka da kuke ba mu dama muna tuhu albarkacin bakin mu dangance da dama da kuke ba mu towa albarkacin bakin mu dangance da wannan rana ta sha uku ga watan fabrairu suka ce niye ra'ayinmu akan radiyon ku to ra'ayinmu akan radiyon ku ni dai na in ce gaskiya mana jin daɗin shirye-shiryen ku duka gaba ɗaya saboda ba mu da wani gidan radiyo wanda yake zaƙulo mana hirarraki masu damsawa kuma na musamman wanda gaskiya abun kai sai dai a ce alhamdulillah alhamdulillah sai dai mana ƙara muku ƙarfin gwiwa cewa ku ƙara ci gaba da jajircewa kawai yadda kuke yin ga ku ƙara ci gaba da jajircewa kuna samu mana mahimman labarai waɗanda suke su ne kuma kamar yadda kuka yi tsayin daka komi ya fiya komi ɗacinta za ku haɗinta a dukkan wani lamari na duka ƙasashen duniya gaba ɗaya idan dai kun samu wannan labari to gaskiya mana godiya mana godiya. sashen hausa muryar jamhuriyar musulunci ta iraq mai magana kabiru sura usman daga nan bakin kasuwar transa da maganar jamhuriyar Abuja mai yada labarai na kungiya ta masu kira da sauran radio ta Afirka. A hakikanin gaskiya muna godiya kwarai da gaske zuwa ga hukumar UNESCO wadda ta ware wannan rana ta raya radio ta duniya. kuma muna jin daɗi kasayancewa mu da gidan radio Iran wadda take ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu musamman ma inda ya kasance gidan radio ne wanda ya zama ɗaya tilo a doron duniya wanda yake hutawa da gaskiya karara musamman abin da ya shahi yakin gasa da kuma rikice-rikice na duniya ga baki daya Sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar Musulunci Tehran dangance da dama da iko da ake badawa sun barka muna bada albarkacin bakinmu daga mai magana samun suke dan mutali mun tibirin jamhuriyar Nijar. Eh, alhamdulillahi alhamdulillahi dangance da hukumomi da suka na duniya da suka tambaya musamman mahimmancin eh, suka sa ranar ci watan Fabrairu rana ce ta mahimmancin radiyo sannan kuma ita Tehran wani shawara za a karawa a gare ta sai mu ce muku Allah sa albarka Allah kara albarka asan barka Allah saka muku da alheri domin Tehran wani madubi ne abin duba wanda radio ne da muka ashi hankali muka daɗe muna amfani da shi tun baya saboda ba karya ba annabimanci ba hasada ba giba ba ku ɗaukar jita-jita hana wani magana da ke wani da ke wani komi ra'ayi yake in ku inda ya zo za ku tare shi daidai musa yar da ba da ayi to so da muna lalemar habin da shi ta musamman zuwa ga radio tehran allah kala muku imani mu da mun yaba allah saka da alheri kuma allah kala mu kawatan ku karin gwiwa a ci gaba da na aiki illa iyaka da shawar da mu kala muku ku kara gidajen radio a kowace jiha assalamu alaikum sashen hausar radio jamhuriyar musulunci na iran mai magana su giri isaka wanda ake kira babban sanarwa da maganar jamhuriyar ne hakika mu muke da sako ga radio musulunci ta iran domin kuwa na farko dai muna matuƙar farin ciki da irin shirye-shiryen ku musamman ma ra'ayoyin masu sauraro da kuma sakonnin gaisuwa da kuke ba da dama muna aikawa kuma mukan so mu za mu so a ce kuna wani shiri kamar yadda kuka aika muke ba mu dama ta wazaf muna shige su ko da muna ƙauyuka inda ba ma iya kamo radiyon ba kai tsaye mu shige su ta wazaf in an aiko shirin mu shiga kuma wannan shirin muna fata inda hali ya mu ya ba mu damar duka samun wani abu wanda rediyo ta hiran zata aiko mana kamar wani agogo wani biro wani riga wata kefi mai alamun rediyon tahiran wanda a duk lokacin da muka sa ko yawo muke da su za a tabbatarwa da cewa mu masu sauraron rediyo tahiran ne kuma masu goyon baya kuma har ma muna shiga cikin wani shirin shirye-shirye nasu muna cin wasu abubuwa wanda suke nunawa cewa muna sa muna kai tsaye tare da su na gode mai magana su sagim isaka wanda ke da magaram a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Salisu Yahaya ɗan Nijar daga fata san kwaras ta tare A game da wannan rana da kuka bamu ta rediyoyi ta duniya gaskiya muna jinjina muku kuma tabbas ne a duniya sun taka rawar gani ni a dalili na na cewa ne a duniya sun taka rawar gani saboda a gaskiya wannan hanyoyi su ne waɗanda talakawa wanda ba su iya su aika saƙo amma dalili da wannan redin ne na duniya kuma da 'yan jaridu da suke taka rawar gani wajen neman labarai akan su san menene talakawa suke son a amsa musu wannan kuka kuma wanne ne shugabanni za su ji dai yan jaridu su ne wakilan jama'a saboda hakan wannan shi yasa muke gani muna jinjina ma dukkan redin ne na duniya da ma yan jaridu baki daya mai magana salisu haya dan nijar daga fata ke san kwaras tattalin nigeria assalamu alaikum a rediyo jamfure musulunci ta muryar iran dubban gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku mai magana salisu yahaya da nijar daga fata ke san kwarar nijeriya a gaskiya wannan maudu'in da kuka basuwa wanda kuka ci a tattauna a kan shi gaskiya muna jinjina muku kuma muna yaba mu kuma gaskiya tabbas kuna kokari saboda muna son dukkan wani rediyo a ce ya karkata dukkan wani shirye-shiryen shi ya kuma bangaren musulunci kenan kaga mu 'ya'yan musulmi muna cewa wannan al'amari wannan tsari ne wanda ya daidai da mu kuma ku rinka yin adalci cikin shirye shiryen ku da abubuwa duka da kuke aikatawa da dukkan wasu kuma abubuwa da wasu suka yi in ya kasance za a samu wani abu ko da wani tangarɗa wani ya zo ya yi magana wanda bai dace ba ana iya gyara mishi kuskuren shi kuma muna neman 'yan jaridu dukkan wani lokaci abinda suke yi ya kasance faɗakarwa ne gare mu da muke bibiyar su. biyo ta hausa mijin da wannan musulunci ta yau kai sai kuna tare da mamman sanu da wanda mamma na ƙungiyar masu kira da sauran radio ta afirka da ke nan jihar da magana to wannan rana na dai za mu ce ranar mace musamman ma kungiyar mai kira da saurara radio wanda a tsarkacin ranar kungiyar za ta gabatar da taro dangance da ba da gudunmawa da radio ke badawa a cikin al'umma musamman ma faɗakarwa da ilmantarwa da shi radio ke badawa wanda dukkan mai sauraron radio ko bai yi ba karatu zai ilmantu kuma zai zama mai hazaƙa albarkacin ranar ne ta sha uku da wata kungiyar za ta karrama 'yan jarida da ma tashoshin gidajen ra'ayyuka na cire gudunmawar da suke badawa muna fatan allah ƙara ɗaukaka 'yan jarida Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu gidan radon jamhuriyar musulunci kuna tare da gadon kaya dan wadu daga nan jamhuriyar Niger jihar Maradi komin Niri ta kwarnaka mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu sauraron rado yankin Maradi lalle Hassan Barka amince Allah shi lalle imin kai shi kai iyalin gidanka baki dai wannan maudu'i da kun ka aza yayi lalle muhimmancin radio yawa gare yanzu ka duba ga mana muna buga wasa sai a ce ka muna mana jin Iran kuma Iran an ce tana can kusan maka wasu ma gabacin maka kina ga in ba ta wannan radio ba wani ya za a kasa shi wani ya za a kaji murya ta koyi mu'amala radio ai ya gyara komai alhamdulillah sai godiya kuma yanzu inda ma kun kamar alalici mu masu buga kira cikin birnin Iran in muka yi ma mutum bai saurara ba sai a turo mishi odu wallahi wannan abu yayi to ina muku fata alkhairi zuwa gare ku amincin Allah shi lulu ku kuma Allah ya kara mu da dankon zumunci da dankon soyayya kuma Allah ya baku hakurin zama tare da jama'a Allah ya kara muku hakuri mala Hassan barka to amincin Allah ya kai muku ina muku kyakkyawa fata zuwa gare ku Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Jamhuriyar Musulunci da ke Iran da farko suna na Malam Kabiru da ke mara ɗan gulbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar Alam. To alhamdulillah mamba na masu kira sauran radio na Afirka reshen jihar Maradi. To alhamdulillah wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ke ina radio saboda musamman muhimmancin radio da ne kana cikin ɗakin ka za a sa wa'azi ko ka yi tambayoyi a baka amsa ko ka ji abin da zai gyara maka addinin ka. ta hanyar radiyo ta hanyar malamai daban-daban daban-daban duka mun gani abu ne radiyo ta nan wanda yake mai muhimmanci kuma ta hanyar radiyo za ka iya zuwa sako kinan in an ma rasuwa ka gaya ma al'umma su ji dan a halarci da na'iza ko kuma kana ɗaurin aure ka sa sadarwa a ji kun ga radiyo abu ne wanda yake mai muhimmanci ta haka ne kuma za ku iya gaishe-gaishen junan wanda ke Najeriya wanda ke Nijar wanda ke da sauransu gambiya duka ya ji muryar dan uwan shi da ke gida kun radio ne abu wanda yake mai mahimmanci to kuma muna mika godiyan mu wanda muna ganin 'yan uwanmu danginmu arzikin arzikinmu da za su keɓe rana su ma don su raya wannan rana ta radio a garin da magaran muna masu fatan alkhairi a yi lahiya a kare lahiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi da ala barakatu muryar musulunci ta Iran mai magana a yi sa'idu daga nan garin Bande Eh, ina muku fatan lalle kama wannan rana ta sha uku ga wata na fabrairu rana ce wacce take ta tuna da gidan rediyo ta iran wanda mu ma kanmu masu saurare yau da kullum da muke meka namu ra'ayoyi da gaishe-gaishe ana karanta su a kowane lokaci to gaskiya mu kanmu muna taya al'umma ga baki ɗaya, mambobi da ma masu sauraron gidan wannan radio mai albarka E, tuna da wannan rana mai matuƙar muhimmanci masha Allah. To masu sauraro da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni Hassan Barka Agars da na shirin kuma gabatar da shirin ke cewa bisalamu a huta lafiya.